Haɗin gwiwar kwamiti mai kula da batun kasafin kuɗi na majalisar dattawa da ta wakilai sun yi zama da ma'aikatan hukumomin ƙasashen waje, hukumar kula da matasa masu hidimar ƙasa wato NYSC, ma'aikatar tsaro da ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsare ta ƙasa don jin ba'asi dangane da yadda ma'aikatan suka aiwatar da kasafin kuɗin shekarar dubu biyu da goma sha shida, da ma irin yadda suka aiwatar da muhimman ayyukan ma'aikatan a bisa tsarin kundin kasafi na ciyar da ƙasar gaba. Idan dai za a iya tunawa tuni fadar shugaban Najeriya ta buƙaci da kowace ma'aikata da hukumomi da su bayar da bayanan yadda suka sarrafa kuɗaɗen da ake ware masu musamman don a tunkari batun sabon kasafi na shekara mai kamawa ta dubu biyu da goma sha bakwai sai dai daga bisani shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisun sanata ɗan juma goje ya tabbatar wa da ministan da ma sauran ma'aikatan cewar sanatocin da mambobin kwamitin za su yi dukkan mai yiwuwa don tabbatar da cewar an sami biyan bukatar 'yan Najeriya musamman wajen aiwatarwa ta yadda 'yan Najeriya za su ci gajiya tare da amfanin abin da ma'aikatan ke aiwatarwa a duk faɗin Najeriya. Koya za ta kaya lokaci ne kadai zai tabbatar da haka. Ƙarshen rahoton kenan. Mustapha Haruna Malamfashi labaran Liberty daga Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya Abuja.